Kamar ko ina a faɗin duniya jamhuriyar Nijar na tunawa a yau 26 ga watan Satumba da ranar da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya ta keɓe domin faɗakarwa a kan sawar sarri tsakanin wannan da waccan haihuwa. shi menene muhimmancin wannan ranar ga al'ummomi musamman malaman asibiti? Ita ce tambayar da na yi wa Malam Hassan Haruna mai kula da yin sadarwa a babbar asibitin birnin Kwandi. Yau rana ce ta aikin sarari tsakanin haihuwa wannan rana gare mu mai muhimmanci ce domin rashin sakin sarari tsakanin haihuwa kamar ce rutsa yana kawo matsaloli da dama ga ɗiya mace musamman kamar ɗiya mace ta rasa rayuwarta ko kuma yana kawo wannan yoyon hitsari da curuta dai da dama da yake iya sa ma ɗiya mace na cikin rayuwarta kuma ta zamanto kamar ya ɓata mata ci gaban rayuwarta to kaji abin da yasa ranar take da mahimmanci gare mu domin rana ce wadda muke tunatar ma maza a yi kokari a bar mata su yi unhwani da asibiti musamman ma su yi unhwani da wannan dama da yanayi na zamani ya bamu na sakin sarari tsakanin wannan aihuwa da wannan haihuwa. Wata husaha da hukumomin ta jamhuriyar Nijar suka bullo da ita na girka waɗansu majalisu a cikin karkara domin baiwa al'ummomi mazamna karkara damar tatamnawa game da ababe da suka shahi rayukansu ciki ko har da sawar sarri tsakanin wannan da waccan haihuwa tsarin da ake kira a turance da maison de paysan. Na lega a irin waɗannan wuraren a cikin karkar kawara domin jin ra'ayin mazamna karkar game da sawar sarri tsakanin wannan da waccan haihuwa. To sunana dai Asman Muhammad ya aihuwan ga yaro bai iya tahiya ba shina zawayi ga wanganan goye ga banki ga wanganan ɗauki kuma ga ciki kenan kaga nan akwai matsala. yau alhamdulillahi mata ma kai mu har gida suke iske mu ma su ne mana godiya game da wannan waye kai da muka musu bisa magani na wannan nasararin tsakanin wa da kani. Rabi Usman, ba wannan sarari da an ka gwada kamar likita ta basuwa a samu sararin aihuwa wata da da wata. tunda ke mai aihuwa ma'aihuwar ke ta huta kai mai suna kai ko ka sheda yaro da yaro wani ya ido ko wani akwai jin daɗin rayuwar mu ahi mace da namiji sawar sarri tsakanin wannan da waccan haihuwa ana iya yin sa kala kala kamar yanda malam Hassan Haruna ya yi mana ƙarin bayani to matakai suna da dama sai wadda ta dace ga jikin mace kuma sai wadda suka zaba da ita da eh, abokin zaman ta ce ce mijinta to na farko kaga muna da yan haɗiya, wanda muke bada akwai allurai akwai kuma hanya wadda da ake ce ma karan sannan akwai wata roba yanzu wadda ake sa ga ma'aihwa wadda kamar take ruhe ma'aihwa sai lokacin da aka so a aihu sai na sai a hidda wannan roba shikenan ran nan ma Allah ya karrata mace tana ya doka ciki Malam Hassan Haruna mai kula da sadarwa a babbar asibitin birnin Kwanni kenan da ke muna karin bayani akan ire-iren yanda ya kamata a sasarji tsakanin wannan da waccan haihuwa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashi. sashen Hausa na murya Amurka daga birnin gwani a jamhuriyar Nijar.